mai magana da yawun shugaban najeriya malam garba shehu ya min karin bayani dangane da ziyarar ta shugaba muhammadu buhari shugaban Muhammadu Buhari abin da ya kan jaddadawa a kai shi ne. In dai Allah ya sa aka zaɓe shi zama shugaban ƙasa, wannan matsala ta zamu Najeriya da makotanmu ta rashin tsaro ɗin nan. Kuma shi abin da yake hange abu ne da yake fi an haɗa kai gaba ɗayan mu da mu da su mu gudu tare mu tsira da an yi sakaci akan abubuwa da yawa. Gyaran da ake so a yi yanzu a jawo su kusa. To kuma alhamdulillah an je Nijar an tattauna da shugaban an je Chadi an tattauna da shugaban kuma kamar ma za a yi tattaunawar ko a fara a waya haka kafin a je a same su. A ah, malam garba shehu ko za ka da mana bayani ne suka tattauna da shugabannin nan guda biyu? Wato maganar kamishin yake zan mu zo mu haɗu mu haɗa ƙarfi gaba ɗaya domin fuskanci wannan matsala ta mu domin idan ba haɗin kan aka samu ba ba zai yi ba. Kuma yanzu kamar misali ai ga akwai shawara da aka aiwatar a baya cewa a amince da mata amin har an naɗa sabon kwamanda wanda zai zo karba aiki zai fa ya ma dame na inda nan ne headquarter za a fara aiki domin a yaki wannan matsala. Malam Garba Shehu kenan kakakin fadar shugaban kasa a Najeriya. Wani wani kwararren jami'in diflomasiyya kuma tsohon jakadan Najeriya a kasar Spain da fadar Vatican, ambasada Yusuf Mamman ya ce kasashen Nijar, Kamaru da Chadi na da matukar muhimmanci ga zaman lafiyar Najeriya. Akwai abin da ake kira concentric sashi ne kafin kai nisa ka fara duba kasashen da ke makwabtaka da kai. Kamaru, Chadi, Nijar, a kasashe ne da suke da muhimmanci kwarai da gaske akan wannan tsari na concentric principle yau in ba dan an ce an share kan iyaka tsakanin kamar da chad da nigeria duk kasa ɗaya ce akwai sojojin haɗin gwiwa da aka yi na multinational force wanda african union da ecowas da majalisar ɗinkin duniya da kasashen turai suke goya baya domin ganin cewa an samu dakaru ko kusan daidai goma ta za a raba su shiya shiya da headquarters an jamina wanda za su fito domin yaƙi Boko Haram. Ambasada Yusuf Mamman tsohon babban sakataren hukumar kogin Niger mai harkwata a birnin Niamey Niger da ta kunshi kasashen Afirka tara Alhaji Baba ba Abba dan masanin fika ya ce wannan ziyara ta shugaba Muhammadu Buhari tabbas za ta haifar da nasara a yakin da ake yi da masu tada kayar baya a wannan shiya. Yiwa shugaban kasa a wajen tabbatar tabbatarwa ba ma gwamnatocin kawai ba a jama'ar kasar cewa fa maganar da ake cewa suna makwabtaka da abokantaka da Najeriya a zahiri ne zai kawo taimako ko kwarai da saboda a samu nasara a wannan yakin da ake yi da 'yan ta'adda. Dan masanin fika Alhaji Baba Abba. Saboda haka yanzu dai an yi tufaki cewar wannan ziyara ta shugaba Buhari za ta buɗe kofar kawo ƙarshen matsalar tsaro da ta'addabi wannan shiya. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.